Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Litinin bakwai ga watan Oktoba na tara Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa yau bakwai ga watan oktoba rana gidaje ta ta duniya ƙasar nijar ta dukufa domin ganin dukkan 'yan nijar sun mallaki gidajen shiga muna ta da karin bayani ayyukan faɗaɗa filin jirgin saman dirku sun janyo fushin mazauna garin shimindur da ke kusan dirku da suka yi zanga-zanga a larabar da ta gabata a halin yanzu ayyuka sun tsaya za ku ji karin bayani kamar kowace litinin muna ta da rahoton musamman kan batun shari'a inda za mu gano ayar doka mai lamba 237 da ta kundin tsarin shari'ar nishar wato mai magana kan laifin kisa sabuwar fasahar zamani a matsayin cikakkun kayan sarrafa da datti zuwa arziki shine takin ranar gidaje ta duniya da ake tunawa da ita yau bakwai ga watan oktobar kasar Nijar ta dukufa wajen ganin ta aiwatar da siyasar ta domin ganin dukkan 'yan kasar sun sami gidajen shiga. kamar yadda abdu shebu darakta janar na sashen kula da tsara birane da gidaje a ma'aikatar ministan gine-gine da tsara birane da kuma gidajen ya bayyana an yi kira ga masu hannu da dan dama dama su zo su kakkama wannan hanyoyin biyu suna ba mu daman kayan da za mu kawo cikin ya zama na kaya masu sauki tunda an hudda mana duwan an hudda mana taksoshi da dama bisa kan shi duk wannan dan dai gidaje su yi sauki kuma gwamnati tana neman hili da dama wanda za ta ba ma'aikata saboda da duk wani abin ya zama na dai eh, ya kara rage kudin gidaje abin da shugaban kasa ya dauka shine dai za a yi gida dubu ashirin da biyar nan dai zuwa 2021 insha Allahu za a kai niyya amma yanzu na gaya maka mun sa hannu masu hannu da dan dama sun zo nan kasa tamu sun ce za su gina mana gida dubu da dari biyar da hamsin to wannan gidan dubu da dari biyar da hamsin deja an fara su 'Yan kabilar Igdalan sun shirya wani babban taro jiya a Yamai da manufar amincewa da harshen su a matsayin ɗaya daga cikin harsunan gida da ake amfani da su a Niger. Wannan kabilar da ba a sani ba sosai a Niger tana da kusanci ga bugashe sannan harshen su ya yi kusa da na wato sanhoyawa ko kuma Ingilawa. Intanikar Alasan mamba a wannan kabila ya bayyana cewa shirin neman amincewa da harshen nasu ya kama hanya sosai. Mun yi wannan taro ne saboda a sanda harshen mu Igdalan a sashi cikin halussan Nijar. To wannan taro da muka yi shi minista na cikin gida da minista mai kurawa da haraka halussa sun amince da a sa wannan halshe cikin halussan Nijar. A wannan taron da aka yi jiya, shi wannan yaran na Tagdal an amince da shi? To, ba a amince da shi ba saboda amincewa ka san doka ce. Ita asambile sun yi doka sun aiko ma gwamnati da cewa yare ne a sashi cikin yarurrukan Nijar to da aka yi takarda wajen gwamnati Prime Minister ya sa komiti na masana waɗanda za su yi siyo bincike ina ne igdalan suke wani waje ne suke wannan komiti yana cikin aikin shi kwaramniya cikin dare da kura mai yawa da injina fasa da watsu ke tadawa a aikin da ake yi na faɗaɗa hilin sauka da tashin jiragen sama na dirku sun ingiza mazauna garin shimindu da ke kusan dirku shirya wata zanga-zanga a larabar da ta gabata domin nema a ɗauke waɗannan injina nan take masu kula da injinan tare da hukumomi suka gana da su domin a saurare su in ji mai magana da yawon masu zanga-zangar abba lego a hira shi ta wayar tarho da adama da waki mun yi tattakin ne ba wai don mu yi tir da girkin hilin jirgin ba ne a'a kukanmu shine wurin da aka girka makon kwasar duwatsun don kowace safiya muna shaƙa shakar ton-ton na ƙura ƙarar kwaramiyar da take mafi yawan lokuta da dare ne suke yin aikin a lokacin da uwayenmu tsohi ke buƙatar kwana abun yana hana su kwana kulliyomin mutane na kuka da cewar sun rasa akuyarsu ko kuma wata dabbar su kuma ga bullowar kunama ba yi sati ba da kunama ta halbi wata yar yarinya ya shekara guda kuma ta mace wani kamfani ne da ake ce ma ifa da muka yi ta takin suka zo wajenmu suka tambaye mu menene bukatar mu muka ce gaskiya koken mu guda ne a sakewa wannan makwankwasar duwatsun wuri a ɗauke ta a mayar da ita yamma an tsaye da injinan ranar laraba in shi ahmed da meki daraktan tsare-tsaren ayyukan kamfanin na isa yusuf ya kuma bayyana cewa an kafa wani kwamiti wanda ya kumshi wakilin mazauna garin na hukumomi da kuma na kamfanin domin su mai da hankali akan wannan al'amari. A ranar Juma'a da ta gabata gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin rushe majalisun ƙananan hukumomi na Filinge, Kurfe Santar da kuma gidan Sori a gundumar gidan Rumshi. sanarwar gwamnatin ta nuna cewa an gano al'amura da dama na taka doka wajen tafiyar da ayyukan hukuma kudade da kuma hilaye na waɗannan ƙananan hukumomi a sakamakon binciken da aka gudanar lamarin da ya dabaibaye al'amura a hukumomin wato hakan ya janyo matakin rushe su kamar yadda ayar doka mai lamba 177 na tsarin ayyukan ƙananan hukumomi ya tanada in shi gwamnati. hana wa shugabannin afirka canzawa kundin tsarin mulkin kasashensu domin dawwama kan karagar mulki wannan ita ce manufar wata muhawarar kasa da kasa kan sha'anin tsarin mulki da karfafa demokradiyya a nahiyar afirka ta ma'aikatar ndi da hulɗa suka shirya a makon da ya gabata a yamai wanda kuma ya samu halartar tsoffin shugabannin kasashen afirka daraktan ndi na yankin afirka christopher fumuyo ya yi wa nafisa adamu ƙarin haske Ko a lokacin da demokaradiyya ta shiga mawuyacin hali al'umma ta yi gadangadan ga tsirar da tsarin na demokaradiyya. Yana da mahimmanci da wannan demokaradiyya ta samu lamuntar al'ummar ƙasa da ƙasa da kuma ƙasar kanta. A gare mu yana da mahimmanci ne da wanga babban taro a yi shi a cikin ƙasa wadda ke shirya da saka madafar iko cikin kyaukyawa nan da ɗan lokaci. Mun nazarta yadda masu iko ya waje ba su saka ragamar iko a nafiyar afirka tare da tsohon shugabannin kasashe da suka zamanci tafiyar da iko kuma suka ba da ragamar ga wasu mutane da zaɓe ya amincewa a ƙarshe muka rawaita wata sanarwa da ke ƙarfafa alkawalinmu na faɗakar da al'ummomin nafiyar bisa wannan ma'udin kar su yi sake a sanya su ga turbar da za ta kawo cikas ga ƙarfafa girkin demokradiyya. Ƙarfafa hulɗar aiki tsakanin ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa da kafafen yada labarai domin bunƙasar da ma'anar ƙididdiga a Nijar ita ce manufar wata haɗuwa da aka shirya ranar Asabar a Yamai tsakanin manema labarai da magabatan ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa Ines. Madam Amadu Usman Aishatu ta yi wa Michel Deji karin haske. Kididdiga na da mahimmanci kwarai da gaske domin tana taimakawa sosai a cikin ayyukan da suka shahi bincike. Kenan ya kamata a bunƙasa ta a ƙasar Nijar. Dalilin da ya sa muka ga ya kamata mu ƙarfafa hulɗar tamu da 'yan jarida domin su zama kakakinmu wajen watsa labarin na kididdiga ga al'umma. Kenan sai sun gane da al'amarin ne za su ji daɗin yaɗawa. Nauyin da ya rataya a kanmu a ɓangaren ma'aikatar ta kididdiga ta ƙasa ens shine mu gabatar da sakamakon ƙididdiga na ƙasa kuma mu wallafa abun da muke jira daga gare ku shine idan za ku fitar da rahoto kuma kuna buƙatar wani lissahi to ya kamata ku zo ma'aikatar ta ens ku bincika ku samu tabbatakan labarin kahin ku watsa shi ta kafofin naku na sadarwa Ƙungiyar direbobin taksi ta sanko taksi ta yi kira a ranar Asabar da ta gabata a sakamakon wata sanarwar hukumar yaƙi da cin hanci halisiya ta ranar uku ga watan Oktobar wadda ta bayyana cewa akwai rashin bin doka cikin lamarin fitarwa da kuma wato na man fetur eh, a ƙasashen waje da kuma hada-hadar shi har ila yau da kuma wato biyan lasisin tuki na zamani. wato buga lasisin tuki na zamani muhammadu gamace shugaban kungiyar taksi ya yi wa michel deji karin bayani game da sanarwar da alsiya ta yi ina ganin da shugaban jamhuriya zai ba da amsa da za ta biyo a kai wa'annan miliyar goma da aka juyawa akala da sauran maja-majar da ba a bayyana ba a cikin sanarwar ta fannin maganar farko yayi yadda gwamnati da babban alkalin ƙasa za ya ci gaba da bincike ya kwankwalo duk wa'anda suka yi aika-aika da wa'anda suka kama musu da wa'anda aka gama baki da su don da suka so su tsunduma mu cikin yanayin halin makamancin wanda kasar Nijar ta fuskanta ga harakar Afirka kar muna tambaya ga gwamnati da shugaban jamhuriya na su tsayar da wannan cin amana tare da soke ayyukan wannan kamfani kuma a sake saka kwangilar don a samu mana kamfani na gari maimakon a bar ma'aikatan harabar ministan sufuri su buga mana lasisin tuki na samfanin biometric. wata gobara da ba san ta ba ta laƙume fiye da rabin shagunan karamar hukumar kasuwar wato karamar kasuwar doso a cikin daren asabar zuwa wayewar lahadi magajin garin doso idrisa isufu ya yi wa ausi abdulrahman karin haske gobarar nan ba mu san komi ya haddasa ta tukun amma muna zaton ko lantarki ne bayan dai 'yan kwana-kwana sun yi binciken su za mu san dalilin da ya haddasa wannan gobara da matasa da lattizai duk sun sa hannunsu ga kashin gobarar hakan ya ba mu damar fitar da kaya da dama a'a ba wata satar da aka yi mun gode wa Allah ba wanda ya shiga wani halin dauke-dauke. kun ga ga kayan nan duka an tattara nan waje ba wanda ya toye ba kuma wanda ya rasa ransa a ciki nan ma muna godewa Allah gaskiya ne dukiya da dama ta toye muna roƙon Allah da bai tambaya kowa ga mutanen da dukiyarsu ta toye Allah ya buɗa masu hanyar gurbin dukiyarsu muna roƙon Allah kar ya sake nuna mana irin wanga bala'i a cikin kasuwar komin ɗin mu ta doso. Ilgumar ilkom sai kan wani ilmugadan ilkom doso kominan habora. A Tesawa jihar Maraɗi mata na ɗaukar wani babban ɓangare na ɗawainiyar iyali a yayin bukukuwa na suna ko kuma na aure. Wannan lamari yana kawo cikas a kan harkokin iyalan a cewar sarkin kantin ɗin Tesawa Mansur Kane mai gizo. Mafitar wannan matsala ita ce mata su samu incin cin gashin kansu a yi rashi da Muktar Hamadu. Game da kashen-kashen kuɗi wajen ɓangaren armi shi dai in ka ga mutum yana kuka da kashe-kashen kuɗi to watakila abun ya hi ƙarhin shi ne to sabilin yawan mata. da irin nauyin da ke bisa kansu sabilin wani abin na ce muna nan muna kokari mu gani wai ina za a samu mata jihari ko kuma aikin yi wanda za su ɗauka nauyin kansu da kansu ba su dauki nauyin kansu kadai ba su dauki nauyin iyalin su su dauki ɗawainiya wanda ke fuskan iyalin su hatta ma bangaren armi saboda wa'annan abubuwa dukkan sun tunkare su bakin gurgudu su samu sai abin za su yi a hita kumya saboda kuma a ci gaba da yi kuma Allah ya kawo lokaci daban yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ayar doka mai lamba 237 ta kunshi shari'ar wata tukuntun shari'ar nishar ta yi bayani kan laifin kisa wanda ya aikata kisa za a iya yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na rai da rai kuma a yanke masa hukuncin kisa idan aka gano hujjojin yin hakan hukunce-hukuncen sun danganta da nau'in kisa malamin shari'a ayuba hassan ya yi wa bilkisu hamidu karin bayani Kisan kai wani mummunan aiki ne da mutum ke yi da gangan don ya fitar da ran wani. Kisan kai na iya kasancewa iri daban-daban kamar yadda Juju Ayuba Hassan ya shaida mana. Kalmar kishin kai shine duk aika-aikar da mutum ya aikata da son ransa na ganin ya saba wa rayuwar wani. Ayar doka mai lamba 237 ta kundin tsarin shari'a ta zayyana hukuncin. Aika-aikar kishin kai na iya kasancewa kashi-kashi daban-daban. Na farko akwai kishin kai da ke afkuwa ba da halin tsananta ba. Akwai kishin kan da za a yi da hali mai tsanani, kamar wanda ake aiwatawa kan tsarin tarko na musamman. a wani wuri da aka shirya inda aka girka wani don ya kashe mutum akwai kuma kashin kai da ake wa mutunan da dangi ne na uwa da uba ɗaya ko kuma ɗan riko akwai kuma kashin kan da ake tare da zuba wa mutum guba ya ci akwai kuma kishin kai na jariri sabon aifuwa da uwar da ta haife shi ke aikatawa dukkan wa'annan kala-kalar kashin kai doka na hukunta su kuma hukunci ya hau kansu wani irin hukunci ne ya rataya kan wanda ya yi ire-iren wannan kisan kashin kai ba da halin tsananta ba hukuncin zaman gidan kaso ne na rai da rai kashin kai na dan uwa da na amfani da guba hukuncin kisa juju wa yanke wannan hukunce-hukuncen sepen Kotun hukunta manyan laifuffuka ke yanke hukuncin harabar koti ce da ta kumshi kwararrun jujoji da jire mamba da ke cikin rukunin masu gudanar da shari'a. Suna taruwa ne bayan shigar da kara da zauren tuhuma ya shigar da karar A fannin tsarin hukumtarwa, duk kes din kishin gilla sai juju mai gabatar da tambayoyi ya nazarta shi tukun wanda shi ke da yaunin zartar da bincike mai zurfi idan ya kiyasa cewar akwai alamomi na gari masu cikakkar hujja sai ya rawaita ƙudirin isar da rahoton da ke bayyana shaidodin da hujojin tuhumar da ake wa mutunan wajen babban alkalin ƙasa na kotun ɗaukaka ƙara inda shi ma zai tuntuɓi zauren tuhuma wanda shi ne sashe na biyu na bincike wanda zai nazarta aikin da jujin ya yi idan zauren ya lamunta da lalle akwai nagartattun hujoji sai ya karɓi ƙudirin. to wannan ƙudirin ne ke ba da damar a yi wa'anda ake tuhuma shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka bisa da laifin kishin kai. Ƙarshen labarin kenan na maricin yau zan barku da Musa Hassan domin ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyon Istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.